To assalamu alaikum wa a gaskiya dai yau ranar farin ciki ne a gare mu gabaki daya saboda an yi mana ba zata zance a takaice saboda ba taba tunanin za mu samu wannan mukamin a cikin wannan masana'anta ta mutum kanu ba yanzu dai gashi dai Allah ya tabbatar da cewa shine MD kuma na Najeriya gabaki daya ba wani na iyayen kanu ba so muna wa Allah godiya kuma muna godiya ga mai girma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa. Amma za ku yi usta, muna ganin zai ba ka masu na kuya. Gaskiya zai ba mara kakuya saboda a littani an san cewa Allah ya ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa zumunci. Mutumin kirki ne mutum ne mai sa ya ga an zauna lafiya da kowa insha Allah rabbi zai kawo ci gaba fiye da yadda ba a tsammani. Yana ba ya gani baya na zo ne a madadin shi sannan kuma ya yi ba da alluma ya faɗa mishi cewar baya gani. san baya gari akwai uzuri very important da side here haka ne a gaskiya ba zan iya rera ba ba da na wata farko da rana sai amma na kina a yi wannan to dole saboda ba ni ba ba ni ma taɓa faɗa ya da waka eh babu abin da zan saboda ainihin wakar an yi min ita ne saboda fim ko dai an yi dace cikin fim suna na Aisha amma babu wani abu da zan ji bayan wannan sun ce ya samu dawa ne faɗa abin da yake zuciyarsa ba A'a, gaskiya wannan labari ne kawai ba gaskiya bane ba ni da ta kai inda nake so saboda an talla fim dina fim dina ne ni ce producer fim din kuma an tallata mun shi yadda ya kamata so kaga dole zan ji daɗi zan yi alfahari da haka